Zabura ta ɗari da arba'in da tara Yabi Ubangiji Ku da sabuwar waƙa ga Ubangiji, yabonsa a cikin taron tsarkaka; bari Isra'ila su yi farin ciki da mahalicinsu. bari mutanen Siyona su yi murna da Sarkinsu, bari su yabi sunansa tare da rawa suna kuma yin kiɗi gare shi da ganga da garaya. Gama Ubangiji yana jin daɗin mutanensa; yakan darajanta masu sauƙinkai da ceto, bari tsarkaka su yi farin ciki a wannan bangirma, su kuma rera don farin ciki a kan gadajensu; bari yabon Allah ya kasance a bakunansu, takobi mai kaifi kuma a hannuwansu, don su ɗau fansa a kan al'ummai da kuma hukunci. a kan mutane, don su ɗaura sarakuna da sarƙoƙi, manyan garinsu da sarƙoƙin ƙarfe, don su yi hukuncin da aka rubuta a kansu, wannan ne ɗaukakar dukan tsarkakansa, yabi Ubangiji.